بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى ما سوكلم لكما سورارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ورحكة kuma barkan mu da wani lokaci da muke gabatar da darussa na musamman akan abin da ya shafi aikin hajji a darussan da suka gabata mun yi magana akan shi karan kanshi aikin hajji din da kuma rukunan aikin hajji da abubuwan da ba a so mai aikin hajji ya yi wanda ya kiransu al al ihram abubuwan da suke ya haramta ga duk wanda yake da harami na hajji ko umara ya yi su har kuma in yayi ɗaya daga cikinsu to falalle ilalla diya ta kama shi a yau za mu magana kan abin da ya shafi wajibabbun aikin hajji za mu magana a kan abin da ya shafi wajibabbun aikin hajji su waɗannan wajibabbu na aikin hajji da za mu magana a kansu waɗansu abubuwa ne da yake su ba rukuni ba ne ina son mu lura da kyau ana mun yi magana a akan abin da ya shafi shi karan kanshi aikin hajji din cewar shi aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar domin addinin musulunci ya ginu akan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa somin ramadan wa hajjil baiti aikin hajji ya ginu kan shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma lalle ilalla manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah maɗaukin sarki ɗaya kenan sannan kuma sai tsayar da sallah biyu kenan sannan kuma sai bayar da zakka uku kenan sannan kuma sai azumin watan ramadan hudu kenan sannan kuma sai aikin hajji wanda yake muke gabaran magana a kansa na biyar kenan waɗannan su ne shika-shikan addinin musulunci guda biyar muke magana a kansu sai kuma muka zo muka ɗauki aikin hajjin muka magana a kan shi cewar shi aikin hajji da yake shishike daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar to fa shi ma yana da rukunai guda hudu inda yake muddin aka rasa ɗaya daga cikin rukunan nan hudu to babu aikin hajji kamar yadda muddin aka rasa ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar mutum yana da sarari yaƙi aka rasa ɗaya tuho ba shida musuluncinsa gaba ɗaya to hakan nan idan aka rasa ɗaya daga cikin hudu nan da muke magana a kan su to su ma kuma babu aikin hajji waɗannan abubuwa guda hudu da suke su ne rukunai na aikin hajji su ne al-ihram ihrami kenan ɗaya da ɗawafi biyu da asayu wato safa da marwa kenan uku da kuma wukufu bi arafa tsayuwar arafa hudu kenan waɗannan abubuwa guda hudu tufa abubuwa ne da suke babu shakka dole ne mani ya tabbatar ya kawo su a aiki hajjinsa in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan hudu to fa ba maganar fidiya ko maganar wani abu gaba ɗaya aiki hajji mutum babu shi mun yi magana a kansu sannan mun yi magana akan mahazuratul ihram abinda ake nufi da mahfuratul ihram su ne abubuwan da yake muddin mutum ya yi harama da aikin hajji ko umara to fa ba a yadda ya yi su ba ba a yadda ya aske a kaifa ba ba a yadda ya yanke farce ba ba a yadda ya yi aski ba ba a yadda shi namiji ya sa hula ko ya sa riga ko ya sa wando ba ba a yadda ya sa turare ba to waɗannan da sauransu su ake kira mahfuratul ihram ba a yadda ya sadu da iyali ba ba a yadda ya yi magana wacce ake tsakanin miji da mata kaɗai ba duk ba a yadda mutum yi wannan ba tambayar sai mutum ya yi bayani ya gabata a kansu kan mai hukuncin wanda ya aikata mahaforatu na alhara mai hukuncin mutumin da ya yi aski yana cikin harami da hajji ko da umara zai yi fidiya to kaga duk mun yi magana akan wannan yau karatu ya kawo mu zami magana kan wajibatu alhaji wajibabu aiki hajji su waɗannan wajibabu a aiki hajji su kuma in dai mutum bai yi su ba ko bai yi ɗaya daga cikinsu ba to fa dole zai yi fidiya sai mu bambanci idan mutum bai rukuni ba babu aikin hajji idan mutum ya yi ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana to shi kuma a nan zai yi fidiya don ya yi abin da aka hana shi ya yi a yau bai yi abin da aka ce ya yi ba a waɗansu abubuwa da in dai bai yi ɗaya daga cikinsu ba to lalle ilalla eh, sai ya yi fidiya sai ya yanka dabba ko dai ya yanka eh, abin nan tinkiya ko akuya ɗaya kenan ko kuma ya sai ɗaya bisa bakwai na sa yanka 170 ko kuma ɗaya bisa bakwai na raƙumi yanka waɗannan wajibabbu na aiki haji wajibabbu ne da ake da su guda bakwai saboda kowannen mu sai ya rike wajibabbu ne a hajji guda bakwai a umara guda biyu na umara guda biyu ne a cikin bakwai ɗin kenan sauran biyar da suka saura na hajji ne gaba ɗaya duk maniyyaci da umara in bai yi ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu ba to sai ya yanka dabba sai ya yi fidiya in kuma mai niyya ne da hajji bai yi ɗaya daga cikin abubuwan nan guda bakwai ba to fa lalle ilalla sai ya yi fidiya waɗannan abubuwa guda bakwai da suke wajibi ne a aiki hajji dole mutum ya yi su na farko shine al-ihramu bi miqat yin ihrami a miqati mu lura da kyau yin ihrami rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji yin ihrami rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan aiki hajji zama na kana da niyya ka dauki niyyar aiki hajji to yanzu ita niyyar dole ne ka yi ta a miƙaci kuma miƙaci an riga an yi bayanin su tun a halka ta farko a darasi na farko an yi batun miƙaci cewar ya kasu kashi biyu akwai azamani. lokaci kenan akwai almakani wurin da ake ɗaukan niyya to yanzu muna magana ne akan almakani dole ka ɗauki niyya a wuraren da shari'a ta ajiye ka ɗauki niyya waɗannan shine mutumin makka ya ɗauki niyya a makka mutumin da ya fito daga madina sawawan ɗan garin ɗan birnin madina ne ko kuma a'a daga madina da ya fito ko ba ɗan garin ba ne an kai su ne madina sannan suka fito zai ɗauki niyya a zulhulaifa kamar yadda muka ambaci sauran wuraren to maganar mu anan ita ce menene hukuncin wanda ya huce miƙaci bai ɗauki niyya ba shine maganar shine ɗaukar niyya a miƙaci ita ɗaukar niyya ɗin wajibi ce in ba a yi ta a miƙaci ba to kuma ita ɗaukar niyya ɗin rukuni ne a cikin rukunan aiki hajji amma yin ta a miƙaci kuma shine wajibi ina son mu lura a nan mutumin da yake wajen miƙaci yana da fuskoki guda uku ko dai ya ɗauki niyya kafin ya zo miƙaci ɗaya kenan ko ya ɗauki niyya a miƙaci biyu kenan ko ya ɗauki niyya bayan ya huce miƙaci uku kenan zan maimaita ko dai mutum ya ɗauki niyya kafin ya zo miƙaci sawa'un a jirgi ne ko a mota ne ko a jirgin ruwa ko a jirgin ƙasa ya ɗauki niyya kafin ya zo miƙaci ɗaya kenan ko kuma a'a ya ɗauki niyyar a miƙaci biyu kenan ko kuma ya ɗauki niyyar bayan ya huce miƙaci uku kenan yanzu menene hukuncin kowanne tambayar anan ita ce menene hukuncin su wani mu ɗauki na farko shine ya ɗauki niyya kafin ya zo miƙaci duk malamai sun yi ijimai akan cewa ya halatta maniyaci da hajji ko umara ya ɗauki niyya kafin ya zo miƙaci saboda me saboda ai akan hanyar shi ta zuwa aiki hajji da umara zai zo ya huce miƙati din kafin ya zo tun da dai zai zo ya huce miƙacin ɗauke da niyyar to ya halatta ya ɗauki niyya kafin ya zo miƙaci duk malamai sun tabbatar da wannan ya ɗauki niyya kafin ya zo miƙaci ɗaya kenan na biyu ɗaukar niyya a miƙaci shine yafi shine abin da shari'a ta fi so ya ɗauki niyyar a miƙaci ya jinkirta ɗaukar niyyar har su ya zo miƙaci dama ana maganar ɗaukar niyya kafin a zo miƙaci ne in wani abu zai sha makance mutum ba zai iya ɗaukar a miƙaci ba kamar misali jirgin su jirgin sama ne ya zo sai da ya huce miƙaci sannan ya sauka ya mutum zai yi kaga da akwai magana na cewar ya halatta ya yi ka ɗauki niyya kafin ka zo miƙaci wannan abu mai sauƙin gaske ne simple as abcd kawai sai ka ɗauki ka a cikin jirgin sama muddin ka san daga jidda a makka kuka wuce ba madina ba muddin ka san makka kuka wuce jirgin saman ku yana tashi sai ka sanya libasul ihram ɗinka ka sanya tufafin tufafin ka na harami in ka sanya tufafin ka na na harami ƙasa da sama kenan sai ka ɗauki niyan Allahumma labbaika umara ko Allahumma labbaika umara ta an biha ila al shi kana cikin jirgi jirgi ya zo ya huce miƙati niyya ka ta riga ta gabato sannan ma wasu kamfanonin jirgin suna cewa nan da minti kaza za mu isa zuwa miƙaci kowa sai ya shirya saboda haka ɗaukar niyya a kafin a zo miƙaci ya yi ɗaukar niyya a miƙaci ya yi kuma shi ya fi sai na uku ɗaukar niyya bayan an huce miƙaci ɗaukar niyya bayan an huce miƙaci wannan zai haifowa da mutum fidiya zai yi fidiya yi jubar biddam zai yanka dabba saboda ya huce inda aka ƙayyade mashi ya ɗauki niyya da muke magana kan mawaƙit miƙati mun faɗi makka ga wanda ke cikin garin makka mun faɗi zulhulaifa ga wanda ya fito daga madina mun faɗi juhufa ga wanda ya fito daga yammacin duniya mun faɗi yalamlam ga wanda ya fito daga yaman mun faɗi zatu irkin ga wanda ya fito daga iran ko khorasan gaba daya duk mun faɗi su amma a ciki baka ji an faɗi judda ba kuma judda tana nan tun kafin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsohon gari ne shahararren gari ne amma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ayyana judda a matsayin miƙati ba saboda haka judda ba miƙati ba ce kuma matsalolin da ɗaukan haramun alhazanmu a jidda za a magance shi ta ina za a magance shi duk malamai sun tabbatar da ya halatta a ɗauki niyya a jirgin sama kafin a zo miƙaci tunda ko ya halatta a ɗauki niyya kafin a zo miƙaci ya halatta kenan a cikin jirgin zaman jirgin alhazai ne kowa sai ya sauka da ihraminsa kuma gashi na muna kallo a jirage muna kallon alhazan wasu ƙasashe da yawa suna sauka a jirginsu a jidda da ihraminsu a ciki saboda wannan ba wai abu ne na tada jijiyar wuya ba tunda malamai tuntuni shekaru aru aru sun tabbatar da cewa ya halatta mutum ya ɗauki harami kafin a zo miƙaci to lallai ilalla eh, ya halatta mutum zai dubi almuguni na ibn qudama domin neman ƙarin bayani sai wajibi na biyu daga cikin wajibabban aikin hajji shine abin da ya shafi abin da ya shafi aski aski kwalkwabo kenan ko kuma saisaye bi kenan su da mutum ya yi da hajji ko umara wannan ya yi babu abin da ya shafi aikin hajjin sa ma'ana ya sauke wajibin sa dama shine wajibi na biyu ko dai mutum yayi kwalkwabo ko kuma mutum yayi saisaye sai dai malamai sun fi so ga wanda ya shiga umara yayi kwalkwabo domin ya da'a yayi saisaye domin ya rage abin da zai aske a aikin hajji duk wanda i yayi da yin miƙati da ɗaukan niyya a miƙati da kuma yin kwalkwabo ko saisaye waɗannan guda biyu duk wajibabu ne a haji kuma wajibabu ne a umara wajibabbu ne a hajji wajibabbu ne a umara in mutum ya ba ɗaya daga cikinsu a hajji ko a umara to lalle ilalla zai yi fidiya za mu je a wajibi na uku wajibi na uku shine tsayuwa arfa tsayuwa arfa rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji sai dai ta ina ya shigo nan tsayuwa a arfa har rana ta faɗi mutum ya tsaya a arfa har rana ta faɗi shine wajibin in mutum ya tsaya a arfa kafin rana ta faɗi ya wuce ya yi tsayuwa arfa amma sai ya yanka dabba saboda bai bari rana ta faɗi ba mutum ya ɗan samu wani kaso na dare a arfa shine abin da ake bukata kuma mun yi wannan bayanin sosai a lokacin da muke magana kan alwakofu bi arafa sai rukuni abin nan ba rukuni ba abin da ya shafi wajibi na hudu shine almabitu bi muzdalifa kwanan muzdalifa kwana a muzdalifa ana kwana a muzdalifa ne bayan an gangaro daga arafa kamar da Allah ta'ala yake cewa fa idza afadtu min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram al-mash'ar al-haram shine muzdalifa anan kuma ana kwana ne ba a barin muzdalifa sai rana ta fito anan za a yi sallar asuba anan kuma mutum zai tsaya bayan sallar asuba sai rana ta fito mutum yana ta addu'a sannan sai ya huce kawai wanda aka daga ma kafa su bar muzdalifa bayan dare ya yi nisa su ne mata da ƙananan yara da kuma wanda ke kula da su zan maimaita mata da ƙananan yara da tsofaffi da wanda ike kula da su wannan an halatta mashi in dare ya yi nisa ya bar musdalifa ya huce ya je ya yi jifa kaga shi ba wai da cije ba ne amma yana tare da babansa ko kakansa ko kakarsa ko ka ko wata dai nashi to wannan shine abin da ake bukata mutum ya lura da shi saboda haka muzdalifa mashar haram ne kada mutum ya kada mutum ya wuce sai ya tabbatar da yayi kwana na muzdalifa a nan za a yi bacci bayan an gangaro daga arfa na bayan rana ta faɗi a arfa ba a nan za a yi sallar magariba ba sai mutum ya gangaro zuwa muzdalifa anan za a yi magariba da isha har kuma a kwanta har rana a yi sallar asubahi sannan bayan rana ta fito sai kuma a wuce zuwa wurin jifa sai abin da ya shafi na biyar wajibi na biyar shine jifan jamara jamaratul aqaba a ranar karamar ranar babbar sallah a ranar babbar sallah jamara ɗaya ake jifa ko ka ce a hausa shedan ɗaya ake jifa shine na ƙarshe in ka fito daga arafa kenan ka fito daga mustalifa na ƙarshe ake jifa wannan ke wannan jifan wajibi ne idan mutum bai yi shi ba zai yanka dabba zai yi fidiya mutum bai yi shi ba zai yi fidiya ɗaya kenan sai washe garin ranar sallah sha ɗaya ga wata kenan da sha biyu ga wata da sha uku ga wata su waɗannan kwanuka guda uku ana jifa jamarat ɗin guda uku ne gaba ɗayansu da ta farko da ta biyu da ta uku za ka fara ta farko sai ka yi a ta biyu sai ka yi a ta uku ka samu ka yi sha ɗaya da sha biyu kaɗai ka kuma samu ka yi sha ɗaya da sha biyu da sha uku ma'ana ranar sha ɗaya da rana ta sha biyu da rana ta sha uku ka samu ka yi waɗannan duka kuma ka samu ka yi rana ta goma sha ɗaya da rana ta goma sha biyu sai ka wuce bayanin su zai zo a darasi na musamman abin da nake so mu gane ana duk mutumin da ya aikin hajji ya zama na bai yi jifa ba ranar babbar sallah ko bai yi jifa ba a ranar sha ɗaya da sha biyu ko ranar sha ɗaya ko ranar sha biyu to lalle ilalla ya sani cewar yujbar biddam ma'ana zai yanka dabba kenan sai kuma abin da ya shafi ah, kwanan mina kwana amina shi ma wannan wajibi ne daga cikin wajibabbu aikin hajji kwanan mina su ne kwanan sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wanda yake so ya cika ko kuma sha ɗaya ga sha biyu ga wanda yake so ya gaggauta waɗannan su ne wajibabbu na aiki hajji guda shida na bakon su shine tawaful wada ɗawafin kwana don annabi sallallahu ta'ala ya kasance da yawa wasu mutane suna wucewa kowa idan an gama ba kowa sai ya kama gaban shi kowa ya kama gaban shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a ya ce to kowannen ku ya kasance kasancewa a abin nan a dawafin wada ka'aba ta zama karshen al'amuransa da haji shine yake a kansa saboda haka dawafin kwana ana yin shi ne bayan da kuka tabbatar da cewar an ce muku ku shirya za ku tafi sai kuka je ku yi dawafi idan mace tana al'ada sai ba ta samu ta yi ɗawafi ba za a wuce ya halatta ta wuce ɗawafi bai zama wajibi akan wacce take al'ada ko take da jinin biki ba wannan ɗawafi na bankwana kenan amma ɗawafi na aikin hajji wannan wajibi ne ta yi in ba ta yi ba dole a saurara mata dole a jira ta muddin ba ta yi ba amma idan ta yi wannan shi kenan saboda haka sai mu kula da wannan sosai da sosai mu gane cewa waɗannan abubuwa da muka ambata wajibi ne a aikin hajji duk wanda bai yi ɗaya daga cikinsu ba to lalle ilalla fidiya ta hau kansa ina daɗa maimaitawa fidiya ta hau kansa waɗannan abubuwa su ne na farko ɗaukar niyya a miƙati na biyu aski a hajji ko umara kowannen su kenan na biyu kenan na uku mutum ya tsaya arfa har rana ta faɗi na uku kenan na hudu mutum ya yi kwanan musdalifa bayan ya gangaro daga arafa kenan na biyar mutum ya yi jifa na jamra jamratul al'aqaba a ranar babbar sallah da kuma sauran jamarori a ranar sha ɗaya da kuma sha biyu in ya samu ya cika zuwa sha uku da ya yi in ma ya tsaya kan sha biyu ya yi sai na shida almabitu layali mina mutum ya kwana a darare na mina wannan kenan sai kuma na bakwai tawaful wada dawafin ban kwana ya zama daga wannan dawafi kuma sai gida in mutum ya gama wannan dawafi kamar yadda muka sani zai dawa ne guda bakwai sai kuma yi sallah a biyu sai ya juya ya tafi zai juya ne ya tafi ba wai zai tafi da baya da baya da baya da baya bane ba haka ake yi ba da fatan ubangiji subhanahu wataala ya karba mana ayyukan mu ya sanya mani ya tammu su je lafiya su dawo lafiya ya sanya ayi aiki hajjin nan tare da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik